babban hafsan sojin najeriya kenan manjo general ty buratai yayin da yake mika ragamar rundunar dakarun haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa ɗazu-ɗazun nan a yarkutar sojin najeriya da kenan abuja ga sabon kwamandan rundunar manjo general iriyasu isa abba ya ce barazanar tsaro da kungiyar boko haram da kuma ke ɗaukar sabon salo ya sa ƙasashen yankin tafkin chadi suka kaddamar da wannan runduna mai a birnin jammaina babban hafsan sojin najeriya general tukur buratai wanda shine kwamandan rundunar na farko da kuma ke rike da wannan matsayi har lokacin da gwamnatin najeriya ta damka masa jagorancin mayakan kasa ya ce tuni har an girka rundunar tare kuma da zayyana yadda za ta tunkari wannan aiki ga dangadan ya ce wannan runduna na samun tallafi da goyon bayan majalisar ɗinkin duniya tarayyar turai da kuma tarayyar afirka da ma sauran ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa babban hafsan sojin najeriya ya ce tuni har tarayyar afirka a madadin rundunar ta karbi tallafi daga tarayyar turai da kuma kasar birtaniya don tabbatar da samun nasarar wannan fafatawa ya ce tarayyar najeriya tuni ta bada tallafin dala miliyan 21 babban hafsan sojin na najeriya ya ce babban aikin wannan runduna shine fatattakar 'yan boko haram tare da karya lagonsu da kuma kawo karshen su a gaba ɗaya kana ceto 'yan matan chibok sannan kuma ake aikin jin kai sannan a tabbatar da garuruwan da aka kubuto su daga hannun 'yan boko haram su kara kubcewa ba jim kaɗan da kama aiki sabon kwamandan rundunar haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa manjo iliyasu isa abba ya min ƙarin bayani eh to kamar da na faɗa can ah, mun yi daga inda abin yake zan san inda zan tumbari wannan abu kuma insha Allah kamar da na faɗa idan muka samu eh, sojojin wadda suka samu horo mai kyau muka kuma samu kayan aiki da intelligent na wajen inda za mu yi aiki to insha Allah komai zai General Ilyasu Isa Abba kenan sabon kwamandan rundunar haɗin gwiwar ƙasa da ƙasa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, nigeria